a yau wato muna cikin jigila wanda ake cema jirgi charter mun kai kawai zauwa da komowa goma sha bakwai kenan alhazan da aka ɗauka daga yamma zuwa madina sun kai dubu tara da ɗari hudu da saba'in da biyar to bancin su kuma wal shartar kenan akwai jirgin yawo to su ma sun kawo alhazai ya da dubu biyu da yan kai sai ce da dubu biyu da wato eh, arba'in da bakwai suka iso to a yanzu sai mu ce kawai kimanin da ake iya yi alhazan da suka shigo wato a saudiya waɗanda mun san da su sun bi ta haɗa fuskar kawa biza na nijar mun kai dubu goma da ɗari tara da sittin da to kuma kar kuma ta da shekarar bana wato mun samu kawai na shaida muku wajen dubu goma sha biyar da yan kai amma mutum dubu goma sha uku da ɗari uku da sittin da hudu ne don ka samu cewa da visa na shiga haji to kenan ko tsakanin yau da gobe tana iya yiwuwa wato a iya cewa an samu waɗansu sabi waɗansu zuwa su karu bisa waɗanga da ni shaida muku to in muna da rai da lahiya filin jirgin wato madina da na da ana like shi ashirin da takwas ga wannan kwata tunda kun san wato ran maritan jama'a mai tsawa ran nan ne ya kamata a ce an yi hawan arfa a nan saudiya kuma in muna da rai da lahiya ana niyyar sallah ran sahiyar jama'a a nan ga sai eh, haka ne ƙasar saudiya mun saba sallah tare da su mun saba sallah tare da ƙasar Nijeriya amma kuma mahi yawa suna iya ka wasu sallah yau mu mu sallah wani sahaki. To ya maganar dawowar alhazai yaushe ne aka tsaye da ranar da za a fara jigilar dawo da eh, su? To kawai wada wato nan ga aka tsaida sabon program wanda za a yi tsari wanda za a yi na cewa za a koma da alhazai ba a wada tsaida shi ba dindindin amma yanzu za a soma canza miyau a san wanda za a iya yi da an ƙara wannan hajjin wadda alhazan Nijar suka zo suna cikin murna a samu kuma a maida su gida a cikin murna.